Karfe 5 da minti 30 a nan Yamai, yau Alhamis 27 ga watan Fabrairu na 2020. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa a sakamakon kacce ne ce da ake ta yi kan batun bincike a ofishin ministan tsaron ƙasa gwamnati ta fitar da wata sanarwa a jiya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa a game da wannan batu a sakamakon gano mutum ɗaya da ya kamu da cutar coronavirus a makwabciyar ƙasa alsheri ma'aikatar lahiya a jihar agadas ta ɗauki matakai muna tare da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. rahoton musamman na wannan shiri ya mai da hankali ne kan wata al'adar fulani wato sharau wadda ake yi domin nuna karfin zuciya gwamnatin kasar nijar ta bakin kakakinta minista zakariya abdulrahman a jiya ta fitar da wata sanarwa domin kawo haske kan binciken da aka gudanar a ofishin ministan tsaron ƙasa abokiyar aikinmu salamatu kadiri ta ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa a game da wannan batu kamar haka wannan bincike da an ka gano ma 'yan ƙasa bisa irin ɓannar da an ka yi a minista ta tsaro mu na farko sai mu yi ma allah godiya wannan ta'asa ta cin kuɗin da an sa na tsaro mutane sun zo sun mai su mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ba mu yarda ba a yi shiru bisa gare shi a hiddo bulalan nan a duk wani azzalumi da ya ci kuɗi a ƙasa wannan abubuwa wannan duka harkan siyasa ne ba wai wani abu bane kamar gaskiya ne ake yi mai jin ba ke akwai gaskiya a cikin harkan nan kwa gani muke kamar abubuwa da yawa mun gani a hidda muna gaskiyan ba felicite le gouvernement muna wa gwamnati idan ta farga na kwato haƙƙin ƙasa dangane da dukkan hada-hadar da aka yi na ciki a fuskar dakarun tsaro saboda a yau ba ɗan nijar da zai ce maka yana jin daɗi yadda abubuwa suke wakana a fuskar sojoji da tsaronmu don haka muke shinshinawa wannan mataki Bayan kungiyar tarayyar Turai, kungiyar Francophonie OEF ta bayyana cewa ta janye daga harkokin zaben 'yan majalisar dokoki da na raba gardama a kasar Guinea Conakry da aka tsara gudanarwa a ranar Alhadi 1 ga watan Mars na 2020. Maryama Gello Kenda ta zagaya a karamin ofishin jakadancin kasar da ke Yamai inda ta ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar Guinea da ke zaune a Nijar akan wannan batu na zaɓe mai cike da cece kuce. Abinda nake son faɗawa duka 'yan ƙasar Gine shine a yau idan aka sasanta aka tafi zaɓe shine abu mai. A yau ana maganar kada ƙuri'a a eh ko a'a idan ya gabatar da wa'adin mulkin sa na uku nima ma ina jinjinawa bisa wannan. Euh, ni kam gaskiya lamarin na bani haushi dan ganin 'yan uwa na maza da mata na ƙasar Gine da ke mutuwa a dalilin siyasa. Ga kuma ƙungiyar Francophonie ba da jimawa ta janye tallafin da take yi ga tsarin zaben to don mi suka zo don su ƙara gurɓatar da al'amuran ne eh, yanayin ƙasar gine abun yana bani takaici duka mutanen biyu ba waɗanda suke yi don al'ummar gine oef da sauran ƙungiyoyi ba su gane yanayin gine ba ba su kafa hujjoji bisa gaskiya ba suna kawo hujjoji ne da bai zuwa daidai da gaskiyar 'yan gine. ma'aikatar lafiya ta jihar agadas ta tsara matakai bayan da aka gano cewa cutar coronavirus ta shigo kasar algeria mataimakin shugaban ma'aikatar lafiya ya bayyana cewa an suma gudanar da ayyukan bincike a hilin jiragen sama na wato na jihar da kuma a asamaka kan iyakar nijar da algeria isifu yadidi ya yi wa nisai karim karin haske particularly pour la région musamman ta fuskar jihar agadis mun girka matakin takamaimai da ke kan aiwatarwa shine keɓe wata tawaga da muka girka a can hidin jirgi manu da yak na nan agadas don bincikar duk masu balaguran da ke zuwa kuma mun kimtsa wani babban jami'in kiwon lafiya na musamman wanda zai kula da duk wani halin da ake zata a kai mun keɓe wani ɗaki can ganga da ke nan cibiyar kiwon lafiya da zaran an samu wani hali da ake zato a kai a keɓar da shi kamin a ida binciken kuma a bakin iyakokinmu kamar iyaka da aljeriya muna da cibiyar larwai a can a samakka da tuni ma akwai wata tawaga mai bincike a kai kamin shigar duk waɗanda suka fito arewaci a kan halin takamaimai na algeria tawagar da ke a samarka na ci gaba larwan mutanen da ke shigowa abin da ya yi saura shine karfafa wannan larwan ganin yawan kai da kawon da ke tsakanin wannan kasar da kasar nijar Mutane takwas sun shi rauni ɗakunan ɗari biyar na haki da waɗanda ba na haki ba da kuma runguna tamanin da ɗaya sun ƙone yayin da dabbobi da yawa suka hallaka a sakamakon wata gobara da ta faru a ranar Lahadin da ta gabata a garin Sabula cikin gundumar Falmai na jihar Doso. sakatare janar na ma'aikatar prefen falmai sumana amadu ya bayyana cewa yanzu haka iyalai 448 ne suka rasa matsugunninsu sai mu saurare shi a hirar shi ta wayar tarho da musa hassan Abin da ya shafi kayayyaki dakuna wajen 500 ne gobara ta kone. Akwai gurin ajiyar abinci 95 da suka kone. Raguna goma sha biyu, awaki 23 da jaki ɗaya. Iyalai 448 ne suka kasance ba su da matsuguni. A cikinsu mata 471 da yara dubu da 'yan kai. Mutane takwas ne suka jimu, amma ba a samu asarar rayuka ba. Gwamnan jihar Doso ya kasance a nan tsawon wuni tare da al'umma da kuma hukumomi na yankin. Akwai jama'a da suka fara kawo taimako musamman 'yan Nijar da suke waje da 'yan majalisa da suka kawo taimakon su na miliyan goma da buhuna 300 na masara da tabarmi 400 da zannuwa da ministan shari'a shi ma ya kawo nasa tallafi. al'ummomin yankin Meneseruwa na jihar Difa suna yabawa da yanayin tsaro a yankinsu. Sarkin kanton Meneseruwa kacalla kacallu kacalla su ya bayyana cewa wannan kokari ne ko kuma wannan sakamako ne na kokarin haɗin kai tsakanin gwamnati da al'ummar yankin mai ne sai mu ce alhamdulillah amma yau bayan kamar gurti zuwa gudumariya ina ne shi ne inda ya yi sauki amma wajen fannin kashe-kashe wannan vraiment ba mu samu har yanzu dai tunda aka fara abin nan ba mu yi lissahi kamar wanda ko mutum goma da aka kashe ba don kuma muna fata dai Allah ya kawo mana rufa asiri da rufa mana asiri har muka zo war haka don in ka dauka akwai matakan da aka dauka na sauran akwai matakan da gwamnati ya dauka aka kawo runduna guda aka aje mana don ka shi eh, tsakanin daga da nan zuwa nigeria a nan polis da garda da jandarmu duka dai an kara musu karfi akwai mutanen da suna zuwa suna yin mishiyar don ka ma kwanciyar hankalin da muka samu a nan alhamdulillah kuma shi yanzu da talakawan da mu kin da masu gari da sauransu babu dai ba mu kwanta ba mu ma dai muna yi roƙo Allah Allah dai ya kawo mana kwanciyar hankali Farashin biredi ya karu a agadas daga dala talatin na sefa farashin sandar biredin zai kuma dala talatin da biyar daga ranar ɗaya ga watan Mars a dukkan wato gidajen biredi. Shugaban kungiyar masu gidajen biredi na agadas ya bayyana cewa wannan karin farashin na da nasaba ne da karin farashin garin halawa da wasu kayayyaki na sarrafa biredi sai mu shi abdullahi salim a hirshi da anise karim abin da ya samu muka zamna nan don saboda mu tattauna mu samu mu koma firin da yake kamar san sosan franc ne firi wannan da yake mun doka shi a bulan duka a cikin jiha gadas gaba daya fulawa ko produce a cewa dai ya yi tsada da yawa shine kowa da kowa cikin wanga kungiya sun yi kuka suka ce a kara wannan abu. a mai da shi yadda mu tsarin da muke da a cikin shi san sosan kensifran kuma muna son mutane su gane da tebur da shago ba ɗai ba ne da shi da bulanjeri bulanjeri san sosan kensu to wa'ancan da tebur da shago suna sai da shi akan da ya san fran a wayan mu mutane kai su sani Boulangeri tana sai da shi son le baguette a 35 amma sai le premier ne zai fara. A jihar Tawa masu neman albasa wato na birnin Kwani sun ce daga yanzu ba za su bi ta hanyar ah, dokar masu shiga tsakani ba wajen tsaida farashin albasar. Shugaban kungiyar masu neman albasa na birnin Kwani Musa Nuhu ya bayyana cewa sun ɗauki matakai domin darajanta albasa a wato a kasuwannin tare kuma da hana faɗuwar farashin da warwas wato duka shekara. an ɗau mataki sosai tunda ko da aiki ya tashi muka sa muka yi rigakihi da mu da dillallan nan duka muka zamna tu muka tara su muka kwatanta ba bagana firikin na na albasa yadda sun ka yi shi bara gaskiya bana ba mu yale su a yi aiki bisa ga wannan kowa shi na shi yadda ya ga dama kenan albasa in ta tashi mu dai muna da labarin ta ko ina in kuma ta faɗi muna da labarin ta layin da gare su na tunda yanzu haka kaga ana yin aikin albasa ga cika ashirin shekaran jiya akwai dillalin da ya kira ni tun da sahi ya ce min albasa shina son shi raba lodin mota uku akan sha bakwai bakwai na ce mai gai ya fara wannan batun ma ban bar shi ya ida ba dillali in ba a taba mai tara ba da duk ya rage ko jika gudana. na farko jika ɗari muke mai mun kai mai jika ɗari tun ma maganin ma an ta kai bari sai ma an tsare shi ya kwana sannan wannan sa haki shi zuba kuɗi a sake in ya sake na biyu jika ɗari biyu muke mai kuma a bashi yanzu shekara uku wanda ba a gani ne da fata buhu Zama tare da haɗin kan jama'a harka ce ta kowa da kowa wannan shine maudu'in bikin Sudu Baba karo na biyu da ke gudana yanzu haka a Wagadugu babban birnin ƙasar Burkina Faso. A bana an gayyaci mawaƙiyar Nijar Fati Mariko wadda ta yi muna ƙarin bayani kan ma'anar Sudu Baba da kuma manufar da ake son cimma a wannan biki. A hirta ta wayar tarho da Gello Maryama Kenda. c'est la première fois que je participe. C'est un festival qui est initié. Zuwa na na farko kenan a wajen wannan sallar da mawaƙin da ake cema duk ofisiya ya kafa. A shekarar da ta gabata, 'yan grup soga ne suka halarce ta. Komi na wakana daidai. Ma'anar su dubaba shine gidan uba. Manufar wannan sallar kuma ita ce bunƙasa waƙoƙin Afirka. domin 'yan Afirka su san al'adar juna da kuma ci gaban nahiyar Afirka don mu dukkaninmu ɗaya ne. Daga cikin mawaƙan da aka gayyata akwai Flobi, na bata Hawa Bosim, Josephine Dambele da kuma shi Dikko Fiskin da ni 'yan Burkina ne sukin sai ni 'yan niger da ke cikinsu. Uh, yanzu kuma sai da na musamman sharo al'ada ce ta fulani niger tun kakannin kakanni wanda matasa 'yan shekaru 18 zuwa 30 ke yi al'adar da ya ta kumshi wato dukar mutum da sanda a ƙarƙashin hamata shiru nuna ƙarfin zuciya ne kuma wata dama ce ta kulla alaƙar soyayya da kuma amintaka ana yin sa ne mafi yawa a yayin bukukuwan fulani kamar hotingo suman amadu da halarci bikin wato sallar hotingo a ranar 8 da tara ga watan february a birnin gaure jihar doso ya tattauna da bubakar hamad baidi ƙwararre a kan wannan al'ada. Me yasa aka ƙirƙiri sharo kuma menene asalinsa? An kirkiro sharo ne domin cusawa bulla ce kuzari. Ainihinsa daga ƙasar Hausa ya fito ba faɗa ba ce tsakanin amannai ne ake yin shi don ya kulla abuta. A yayin da ake sharo ne ake yin haɓanayi wanda kowane aboki yake ba abokinsa da cewar bayan mun yi sharo zan baka haɓanayi kai kuma baɗi kamar haɓanayi. daga shekaru nawa ne mutum yake iya fara yin sharu tsakanin shekara goma sha takwas har zuwa ishirin da biyar an yayi yawa shekara talatin da zaran mutunan ya yi aure ya samu ɗa guda ko uku to bai ƙara yin sharo domin wasa ce ta matasa kafin tafiya wajen sharo waɗanne shirye-shirye ne ake yi Akwai abin da ake ce ma shan tsimi, itace ne ake hadawa. Akwai itacen da ke sa mutum ya yi zanzana sunansa magaji da zabarmawa ke ce ma sobilobi. Akwai itacen da ke hana kullewar jini. Akwai wanda ke ba da kuzari da kasha su idan ka ji karar sarewa to fa sai ka buga ko kuma an buge ka. Ku faɗa muna yaya ne ake yin sharon. Abokin karo za ka takula wanda karfin ku ya zo ɗaya sai a daidaita ɗarmu zane ga gabansa sai ya ɗaga hannuwansa sama abokin wasar ya buge shi so biyu kwana biyu zuwa uku daga baya shi ma sai ya ramka bugun da wancan ya masa can da wanda bai sharo yana da wuya ya samu masoya in ana sharan nan akwai 'yan mata da ke halartar wasar suna da mayahinsu da suke zuwa suna shaye goshin wanda aka buga amma fa idan za a bugunka in ka gusa kaɗan to an fidda ka daga cikin wasar abinda ake so idan aka buge ka sai ka dibi madibi. kana kirari don ka nuna baka ji komi ba sai ka ga an samu 'yan mata da ke cire cinkon wuyansu su ya mai ga wuya to daga nan ne kullin soyayya ke shiga lokacin da ina dan samari na taba ganin hulani yan asalin dogon dutse da ke zuwa nan birni su yi sharo akwai masu zuwa karkar dalol mori su yi sharo idan za su wajen lamido suke isa su ce mai za mu dalol mori mu yi sharo ya musu addu'a ya roƙa musu sa'a suna tahiya har yalu zabori junju su biyo ta kankadi to ranar da suke shigowa garin sai haramin sallah ana jin su suna ta kirari sun yi kitso a tsawon hotungu kuma ana ganin tsakanin aboki da aboki suna takula juna domin ko yan gari guda ma suna iya yin sharo tsakanin su marala karshen shirin kinan labaran hausa a can yau a can karshe ko kuma da wata sakusari eh, shirin forum da studio kalangu da harsan faransanci kenan akan maudu'in yaya ake kula da masu taɓin hankali a likitance a gabatarwar hilatu sumana ai saurare lahiya